jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai ɗaura kan labarin shehun malamin islaman nan da ya faɗa komar 'yan damfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashim kumel Har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail da sunan ƙulla kasuwanci. Yanda lamarin da ya faro shi ne, Sheikh Kabir Ismail na daga cikin 'yan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna Ibrahim ɗan kwamba ta kafa a Gombe a shekarar 2015. Wani bawan Allah mai suna Mustapha Zarewa mai harkar dillancin shinkafa ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa. don gwamnati ta saya ta raba wa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karɓi shinkafar, inda ya sayarwa wani ɗan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne 'yan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa, inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu. su kuma suka cika wandonsu da iska. Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗinsa a wajenka? nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar kaga sha bakwai kenan ko eh. ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma dubu ɗari shida ashirin to da ƙanana ƙanana da ya wuce ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai na kenan a matsayin ka na eh na ji ka biya mi na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrage wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a cikin ai na rarrage ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za sayar a kadarorin ka kenan oh, wallahi alazimi ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma pensioniya ne <laughs> gratuity na ma bai wuce miliyan biyu ba in ma za a biya ni. in bai ma kai ba Oh, Kabir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ke ya rayuwarka ta kasance bayan wacce gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina level thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aurar da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku nan haka muke. Kare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako. Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Umar Kunji wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar, amma kuɗin suka salwanta. Cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka ba bashi kuɗinsa bai yafe ba. Wani hali ke kike ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail ɗin nan. Ya kamata a ce ya gaya maka do halin da ake ciki. ya gaya min wato ma'ana adalcin shine eh, alhaji umar dole mu tuntube ka ina jin ka nasiru ina jin ka nasiru eh shirun da ka yin hakuri ka yi ne gaba ɗaya ko kuma eh, kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kudin ka ne ba abin da zan ci alhaji umar kai yi halin gombe ne da kai ba ka gane ba ka ga wannan al'amarin babu abin da zan cewa wannan abun ko yanzu aka ɗauki kuɗin na aka bani babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa kuma Allah zai saka mini yanzu a ɗauki kuɗin a bani Ba abin da zan ce sai Allah sai ya saka mini abin da aka yi mini kawai ne kawai abin Alhaji Umaru kamar ranka yana ɓace ne har yanzu ya wuce ba a ɓace Alhaji da zamba ne cikin aminci ban taɓa tsammanin Kabiru zai mini abin da ya min ba kuma ma hasali gara ma na kabiru akan ali audu mai riga a kansa suka conniving a takaice dai kawai babu yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani ni Allah isa ne kawai tsakanin da su shi ne kawai Alhaji Umaru Kundi wannan ke dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana ba ne saboda ba mamaki a cikin maganar ah, zai kara kawo bacin rai kenan wallahi haka ne gaskiya ne nasu gaskiya Ah, shi ah, alhaji umaru karshe abin da yake faɗa min an masa damfara ne ya jawo ya faɗa wannan matsalar wannan nasiru bayan da ke da damfaran da aka masa yaje can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko amma wannan magana haka ya yake yadda take haka yake so ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan eh wato sai lokacin da abun bayan ya ya Nasiru please we should not prolong this issue kawai ina bin Kabiru ya san abin da nake bin sa yanzu zai dauki kuɗin nan a bani Allah ya isa na da shi bas bani da wani abun da zan faɗa musu shi ma Mustapha Zarewa dillalin shinkafa wanda ya ce inda Shakabir ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sahu ba. Shi ma ya bayyana mana irin halin da ya faɗa sanadiyar wannan ibtila'i. Wato gaskiya abin da ya faru ka san Allah ya kaddara ma abu zawa da ka yi. Ko ba gaskiya bane. Haka ne fa. Na sa ya wani sa kwamar da nake ce masa mace ina ne. Hmm. Yamin hanya za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi gashi gashi ya kira ni yake kaji kaji kaji da ce ka san kuɗi na ban da kuɗi gaskiya ita saboda a lokacin na je na yi wata asara a Legas wajen miliyan biyu da wani abu to da bai gida na ya gaya masa ce kaji kaji shinkafa ake so abu ne a ah, to ake sai duk abin da na gani ko trailer na sai zai a kai mutuwa a wata ne tabbatar da gaskiya abu ne ta ba matsala na kira da ta ina ake ce gashi da irin auren zawa ma mun na kai a Kano ihe da za su yi za a ba shinkafa za a shinkafa da taliya ai da magaroni da mai da masara da wake duka kaya za a kai na to shikenan ba matsala Allah ya sa da rabon mu eh kya ne gida na buzu ne dan Nijar na gaya masa kaji kaji ta ba matsala tirla uku suke so a yanzu dai to gaskiya gudu kuma Najeriya Allah dai kaddara mu ba zai gaba ɗaya ba ne a Brazil in je in da ba kuɗi ya bane gaskiya oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan da gida ne a Nijar ai buzaye ne ba masu suke ba mu kaya ko trailer nawa yake so yana bani na sha kaiwa Abuja kun yi to my surprise abin Allah ya kaddara ni ba wani kuɗi ya suka masa ya suka masa rashin kafin nan kawai wanda za mu kai wa kayan ne su suka kice murmuna da ka baya da bayyana su suka san yadda shi da malam suka san abu da suka yi to ka san ni bana son zargi ne amma daga baya na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rashin gaskiya saboda yadda muka ji kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin ɗin garba kwami ne yake cewa ba su suka sa akwai letoci evidence da komai ina da su dai ko duk dai na gane cewa gaskiya malam yake sa shi ya cutan ko ba ya cuta ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kamar nake ji labarin ana cewa ko shi ma hanya aka masa eh, alkawari aka maza a bashi kaya ko za a bashi kafa ne ko me zai ka biya a shekara shi ma ya sa rahin gaskiya a ciki ka san wani in ka je mutum ya sa ka ga an muka fawon nayin wani mutum akwai rahin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da ne gaskiya na yi da tausayi to da na wannan da ya mun hanyar kiwon ido yake za a je indiya ta je da kuɗi asalin abin kenan eh to in an samu an kai kayan nan sai a ce sai ni ba wani abu nake so ba kawai ko kuɗin aka samu sai a maka maganin kiwon idan ka a lokacin a Najeriya an ce ido ɗaya za a yi dubu ɗari uku a indiya kuma kuɗin musu da komai ne fiye kai dubu ɗari hudu da hamsin ba irin biyu duka sai ce shi ba matsala za mu je Allah ya samu daya mu taya asa'a amma dai saboda na je Lagos an ci ban na yi asarar kuɗi ga yanzu ban da isasshen kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasa sai ka shiga suka ɗan haɗa da ka a dai yankin wajen ɗan kasuwa dai sai yi to da kare dai na yabi shinkafa tirela ɗaya na tafi da ita muna zuwa ma na juya ya nuna mana wani wuri ta taɓa shiga zuwa gombe wasu wannan muka je muka juya da mun jaran alhamis ne aka juya shinkafa na cikin na gwamnati ya haɗa mun na kwamitin eh, mutane da wani umar da wani waye ne ga sanar jina san sunan su wallahi jina ban musa ba eh, da wani ɗaya a cikin su mutumin kirki har ya mutu shi mala ya sa ya sa matsala to shi mutum mutumin kirki ne ta ba ga ya jefa cikin irin wani azabi ya da ƙarshe ma dai shi ya mutu hmm. to mutumin ya mai ya da kawai dai bayan malamin yi wannan abubuwa dai daga abu gaskiya an shiga matsala dan a lokacin zamu je Saudiya ne da mata wallahi dole na hakura to ba da yadda za a ce ga kayan mutane a hannunka da kuɗin mutane kuma ka tafi ka Saudiya sai da ce da na kawai ke Allah ya kiyaye ni na fasa zuwa wallahi ta tafi asalin da ban je maka ma kenan na hakura har ya zama ban je maka hakura to su kuma wanda buzu mutum na Allah dinga gaya masa ya sani ko su magan da muka dinga yi da shi ban taɓa ja mai asara ko taliya kwaya da ba ni gaskiya duk abin da ina ta tsan za mu siyo shinkafan mu in da ɗauko shinkafa sai na yi kira waya na yi bukin ke wucewa saboda kaga bai kamata ba kayana ba da ja mutane a ni ba ta ubin lungo ba sai kuma Allah ya zo ya kaddara wannan asara ne yawa haka to gaskiya ba suka kyale idan suka ce ba matsala to ina da gida a katsina lokacin na gama gini na haka suna gida kyau shiga kawai za a yi ɗan mai gyare gyare shiga gida da kyau na gina shi wallahi wallahi saboda gudun da bisa kawai da ba'amalar mu da su ba na son wani abu kawai na allasu na sai na ba su rage ina da yanki ina dan Allah da na shi da Kano guda biyu na ce da guda ina na haɗa duka abin da ya rage in cika musu bai fa a lokacin bai fi miliyan ɗaya da wani abu ba kuɗi kusan su zama na ina haƙuri na bawa Allah to ni haka Allah ya kaddara mu har yanzu ma ni ba ka cikin filin ba gidan ya rabu filin ya rabu kuma na haƙuri na bawa Allah kawai. ya kyauta masu sauraro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar ubangiji Allah ya buɗe malam hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta afka masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin Nasir Adamu El Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfili Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. thank you